lallai wannan zaɓe da aka yi da shi Biden ya yi mutane da dama suna nuna goyon baya domin ana ganin kamar ita Kamela za ta taimaki Biden kwarai na farko ita mace baka kuma banda haka babanta ko da shike baki ne mamanta 'yar indiya to an gani cewa za ta iya tara mutane wato za ta iya jawo mutane da yawa domin a zaɓi shi Biden ya zama shugaban kasa. Banda haka ita ce mace na farko baka wanda za ta zama wato mataimakin shugaban kasa. An kuma nuna cewa mata ba ta ake wato Democrat su suna da ƙarfi sosai. In fa an ce lokacin da aka zaɓi Biden ta dalilin su ne har Biden ya samu ya zama ya tsaya an zaɓe shi a ɗan takarar um, shugaban ƙasa na Democrat kenan. To ana ganin zaɓen ita Kamila za ta jawo hankalin mata bakake wanda su suna da kwazo a cikin zaɓe. To amma eh, idan haka ne idan lamarin haka ne menene sa. kuri'un matan nan ba su yi tasiri ba a lokacin da ita uwar gida hillary clinton ta tsaya takarar shugaban kasa da shugaba mai ci yanzu donald trump shekaru hudu da suka shige a lokacin ai matan sun tsaya bayan ita clinton in kin lura duk rahoto da ake bayarwa lokacin zaɓen ita clinton da shi um, trump ita clinton tana kan gaba abun da ya sa clinton ba ta samu wannan zaɓe ba an ce wasikan nan da aka fitar dab da lokacin da za a jefa kuriya ya zai ya bata sha'anin ita clinton a zaben amma mata sun nuna goyon baya sosai a kan clinton wani irin fice za ki bayyana cewa ita kamala harris ta yi a jihar california nan inda kike kasancewa nan ne ya zama gida a gare ta eh to kin san ita um, kamala ta girma an haife ta nan california in kin lura da tarihinta ita ta tashi ta je makarantar jami'a university na bakake ta zo ta zama lawyer ta zo ta yi gwagwarmaya sosai ita ta zama na farko a cikin mata da aka zaba district attorney a nan a san francisco na biyu ita ce kuma ta zama mace na farko da aka zaba attorney general a california gaba daya sannan an ce ita ne kamar na biyu mace da aka ka da aka zaba senator to duk cikin ayyukan da ta yi tana da kuzari tana nuna kwazo sosai a cikin aiki da take yi to ana ganin wayannan halaye da take da shi wannan kwazo da ta eh, nuna zai sa eh, zai taimaki shi a Biden sosai a lokacin zaɓen nan.